hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430 wanda kuma ya zo daidai da 30 ga watan 8 miladiya ta 2009 wannan kuma shi ne darasinmu na nawa na bakwai tambaya daya ita ce za mu sa kafin mu shiga karatun wannan yake cewa assalamu alaikum ni ne limamin mutanen layinmu to idan muka yi sallar tarawihi muka kare shafa'i da wutiri sai kuma in tashi da daddare in kara yin na fulfulu menene hukuncin yin haka gashi kuma na riga na yi shafa'i da wutiri annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana cewa la wutirani fi laila ba a wutiri biyu a dare daya saboda haka idan har ka yi kayi to kuma baya dacewa ka kuma yin wani witirin da biyu idan har ka san cewa za ka ƙara kiyamun laili wannan da kai tare da jama'a bata ishe ka ba sai ka kara to sai ka bar wani ya yi musu wutiri ɗin saboda ka bar ƙofar ka a buɗe ta yadda in ka koma kuma cikin dare za ka iya tashi ka ci gaba ba ka rufe ƙofar ba amma an ka riga ka rufe kofar to bai dace kuma ka tashi ka yi wani wutirin nan gaba ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanya karshen sallarsa ta dare tana zama wutiri ce kaga koda a ce ba wutirin kai daga karshe ba ma'ana ka ce zaka tashi kai sallar amma ba za ka wutiri ba ya zan kuma baka sa wutirin ya zama karshe ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ij'alu akhira salatikum bil-layli witran ku sanya sallar ku ta ƙarshe da daddare ta zama wutiri idan aka yi wutiri da kai a farkon dare sannan kuma ka je ka yi ƙiyamun laili kai kaɗai a cikin ɗakinka sannan ka ce to ba zan yi wutiri ba domin kada in yi wutiri guda biyu in saba ma hadisin da ya ce la wutirani nufin laila sai ka fasa yin wutirin to amma kuma ka saba ma kuma wani hadisin shine ij'alu akhira salatikum bil laili wutra saboda haka abin da ya fi shi ne ka haƙura kada ka yi wucirin har sai idan ka gama kiyamun lailin kakaf sai ya zan ka sanya ƙarshen sallar ka ta dare ita ce wuturi sannan kuma ba ka yi wuturi guda biyu ba a dare guda ɗaya muna nan cikin suratu yusuf alaihi salam kuma muna cikin faifai na biyu a cikin wannan sura ko a cikin wannan kisa ta annabi yusuf alaihi salam wanda yake nuna mana irin abin da ya wakana ga annabi yusuf alaihissalam yayin da yake masar a gidan azizu misir wato wazirin sarkin masar a jiya mun ji yadda bayan fitowar shi daga wata fitina kuma allah ya jarrabe shi da wata kuma fitinar ta biyu ta fi ma ta farkon tsanani ta fi ta farkon zama bala'i Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana yadda ita imra'atul azizi matar azizu misir ta nemi alfasha da annabi yusuf alaihi salam kuma Allah maɗaukakin sarki ya tsare shi inda Allah ya gaya mana cewa wa rawadatu allati huwa fi baitiha an nafsihi وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالم ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وبنجي يتشي مكتريشي domin yana daga cikin bayanmu masu ikhlasi to wannan walaqad hammat bihi wa hamma biha wannan ayoyin wannan aya ta zo tsakiyar labarin kafin a gama gaya mana abin da ya wakana ta dai neme shi kuma Allah ya tsare shi ta himmatu da shi ya himmatu da ita mun faɗi bambanci tsakanin himmatuwar guda biyu kamar yadda alimam ahmad ya ce alhammu hammani hammu israrin wa hammu khatarat falaƙad hammat bihi hamman wa hamma biha hamman akhar saboda haka kowa da irin nashi hammun inda muka ce malamai sun yi maganganu daban-daban a kan wannan gaɓar ta wannan ayar amma maganar da da dama daga cikin malamai suka fi kirkewa ita ce batun cewa ta himmatu da shi shi ma ya himmatu da ita amma himmatuwarsa daban ta daban ta ta himmatuwa ce da har ta yunkura take kokarin ta ga cewa ta cimma bukatarta hakanta ya cimma ruwa shi kuma himmatuwarsa wani abu ne da ya ɗarsa a zuciyarsa wanda bai masa tasiri ba kamar walƙiya khataratul qalbi ne wanda ubangiji baya kama mutum da wannan bal ma kamar yadda hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna Allah yana ba wa mutum lada yayin da wani abu ya ɗarsa a zuciyarsa na laifi kuma bai aikata ba saboda tsoron Allah wato ya ce inni akhafullah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana mutane guda bakwai da za a sanya su a cikin inuwar al'arshi ranar da babu inuwa sai inuwarsa a cikin bakwai ɗin nan sai ya faɗi wa rajulun da athum ra'atun zatu mansibin wa jamal faƙala inni a kafin da mutumin da wata mata mai matsayi mai martaba mai mukami kuma mai tsalelen kyau ta neme shi da alfasha amma sai ya ce inni a kafin ma kaga irin wannan shine abin da ya faru ga annabi yusuf shi ma sai ya ce ma'azallah daidai yake da akhafullah ma'azallah Allah ya tsare ni innahu rabbi ahsana ahsana maswaya innahu la yuflihu adh-dhalimun to shi da Allah yake gaya mana bayan haka ta faru yayi kokarin ya ya kubutar da kansa ta hanyar yi mata wa'azi da tunatar da ita Allah amma wannan bai amfane shi ba sai ya fita a guje ita ma ta bi shi a baya shine wastabaqa albaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim واستبق الباب وقدت قميصه من دبن وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين إن كان قميصه قد من دبل فكذبت وهو من الصدق الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكن عظيم يوسف وعلي يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين to wannan shine wato abin da ya faru bayan ya yi mata wa'azi ya tunatar da ita Allah ya tunatar da ita alfarma da matsayin mijinta ya tunatar da ita mummunan ƙarshen azzalumai amma duk wannan wa'azin da ya yi na baka bai yi amfani ba to gare ya tsira da kansa idan ka faɗa ka faɗa kaga abu bai amfani ba to ƙoƙari za ka yi ka nesar da kanka kuma wasaba qalbaba sai suka ruga wajen ƙofa suka yi tsere zuwa ga ƙofa. wa qaddat kamisahu min dubur sai ta yaga ta rigarsa daga baya wa alfa ya da halad albab sai suka ci karo da mijinta dai da ƙofa. قالت sai ta yi wufta ce ma jaza'u man arada bi ahlika su'an menene sakamakon da ya cancanta ga wanda ya so ko ya nufi mummunan abu daga iyalanka illa an yusjana aw azabun alim in ba a ɗaure shi ba ko a yi masa azaba mai tsanani qala sai annabi yusuf ya ce hiya rawadatni an nafsi ita ce ta neme ni da kaina wa shahida shahidun min ahliha sai mai shaida daga cikin danginta yayi shaida Allah madaukakin sarki yake gaya mana lokacin da annabi yusuf alaihi salam ya ga wa'azinsa ba zai amfani ba sai kawai ya fita a guje fitarsa a guje ita ma sai ta bi shi a guje suka ya har zuwa kofar fita babbar kofa tana bin shi a baya tana kokarin dawo da shi shi kuma yana kokarin ya gudu saboda haka sai ta riƙe rigarsa ta baya shi kuma ya ja gaba sai rigar ta keci wato ta abin nan ta yage daga sama har zuwa ƙasa saboda haka suka je daidai kofar ya rarumu kofar ya buɗe kenan sai ga mijinta dab a bakin kofar kaga wannan wani yanayi ne kuma da zai kawo inuwa za a shiga rikici kuma gata wato dumu-dumu cikin wani yanayi ga ta ta biyo shi ta yaga masa riga ga shi ba riga a jikinsa yana gaba tana bin sa a baya to anan zai nuna maka cewa mace ce mai zarangwana mai kwanya cikin ɗan ƙanƙanin lokaci da ganin haka har ta san mafita sai cewa ta yi ƙalat kaga babu ma wawon ba wa ƙalat ba ma'ana babu wani wani tazara tana ganin mijinta shi ma yana ganin mijin sai ta yi wuf ta yi carab sai ta ce ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw azabun alim menene sakamakon da ya cancanta ga wanda ya nufi iyalinka da mummunan abu in ba a daure shi ba ko a masa azaba mai daɗi idan ka duba anan bata kira kanta da sunanta ba ko ta nuna kanta ta ce me ya sakamakon wanda ya neme ni ni a matsayina na zalika sai ta ce bi ahalika sai ta jingina kanta ko ta sifanta kanta da cewa ita iyalinsa ce domin ta ƙara nuna munin abu sannan kuma ba ta fito ƙarara ta tobe annabi yusuf alaihi salam ba ta fito ƙarara ba sai ta ce ma jaza'u yanzu nan wata doka ce dunkulalliya take bayarwa duk mutumin da zai nufi iyalinka da mummunan abu menene sakamakon da ya cancanta a yi masa in ba a ɗaure shi ba ko a masa azaba mai tsanani A nan ta kama maganar yusuf kaga anan ƙarara ba ta fito ta tuhumi yusuf ba wannan duk yana nuna maka mace ce mai basira mai kwanya sai ta kawo wata doka wacce akan kowa ma za ta yi aiki ba wai akan yusuf alaihi salam ba sannan kuma sai ta yanke hukunci ba ta jira mijin ya yanke hukunci ba illa an dana au azabun Ali, ko dai a je a daure shi ko a yi masa azaba wato a yi masa horo mai radadi a yi masa bulala a bashi a yi masa duka me yasa yi sauri ta faɗi ukubar wasu malamai suka ce domin kada shi ya yanke ukubar ya kuma ukubar da za ta zama mata ita ma ukuba domin idan shi ya yanke hukuncin watakila zai iya cewa kawai bari in sai da wannan kaga ta ya abin nan ya raba ta da da abin nan da shi gaba daya to amma in bu lalace ko ku kaga zai dawo wata rana saboda haka sai ta wuf sai ta yanke hukunci illa an jana, aw azabun alim ai masa ai masa a daure shi zuwa wani lokaci ko kuma ai masa uba mai tsanani wato ai masa budala a dake shi sannan kuma idan aka kula wato a cikin maganarsa ce ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw azabun alim ta wato bata bar wata dama ta ayi bincike ba yanzu kawai kat annabi yusuf mai laifi ne yanzu horon da za a yi masa ne ake magana a kansa kuma kula ba ba wai maganar a yi bincike a gano ita ce mai laifi ko ba ita ce mai laifi ba a kawai gaba ɗaya ta manna wa annabi yusuf laifi din yanzu kawai maganar da ake yi wani horo ya kamata a yi mata to annabi yusuf da ya ga ta yi irin wannan sai shi ma ya ga wajibi ne ya faɗi gaskiyar abin da ya faru kala hiya rawa da fi annabi ya ce ita ce ta neme ni wannan ita ce kalmar da annabi yusuf ya faɗa amma ita ta riga ta yanke hukunci har ma ga irin ukubar da ya kamata a yi mata ba magana ake ta ai bincike a gane yayi laifin nan ko bai ba shine mai gaskiya ko ita ce mai gaskiya ba wa shahida shahidun min ahliha sai mai shaida daga iyalanta danginta sai yayi shaida mai shaida nan malamai suna da maganganu biyu a kansa wasu suka ce babban mutum ne dan baffanta ne ibnu ammiha ne wasu ka ce a yaro ne jariri riwayar da ta zo cewa yaro ne jariri riwaya ce za'ifiya riwayar da ta zo cewa babban mutum ne riwaya ce sahihi ya zuwa ga abdullahi dan abbas duk ruwayoyin da aka samu a cikin mustadrak na hakimu da wanda ibnu jarir tabari ya kawo na cewa a jariri ne kuma ya mata shaida wannan riwayoyin ne duk da basu inganta ba da ya inganta shine da abdullahi dan abbas yake cewa huwa rajulun zuluhiya mutum ne wanda yana da gemu wato kaga babban mutum ne saboda babban mutum ne yayi shaidar wato lokacin da abin ya faru ko dai yayin da suka bude kofar shi azizu misir yana tare da shi wannan mutum ko kuma a'a daga baya aka kirawo shi domin yayi hukunci idan abu ya faru daman tsakanin mutum da matarsa yakan kirawo wani daga cikin danginta domin ya zo ya yi bayanin yadda za a yi to mutum ne wanda yake mai tunani mai firasa saboda haka ya kula cewa ba ta da gaskiya ita ce mara gaskiya to amma baya so lokaci guda ya ce ba ta da gaskiya ya ba wa annabi yusuf alaihi salam gaskiya don haka sai ya kawo wata alama da za a yi amfani da ita a matsayin shaida wacce ita za ta tantance tsakanin su wane ne mai gaskiya ita ko shi in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa min al a duba idan har rigarta ta kece ne daga gaba to ta faɗi gaskiya shi shine yana cikin makaryata wa in kana qamisuhu qudda min duburin fa kadhabat wa huwa min as idan kuma rigarsa ta kece ne daga baya to ta yi ƙarya shi annabi yusuf yana daga cikin masu gaskiya malamai suka ce alamu suna nuna ya fahimci cewa daga baya rigar ta yage to amma idan ya fara cewa in kana hukun da min duburin bai ce min kubulin bai fara daga baya abinda zai taimaka wa annabi yusuf sai a ce son kai yake yi ce da ya zo da wata kullalliya saboda haka sai ya fara da abin da shi ne zai taimaka mata sai ce in kana kamisu kudda min qubulin fasadaqat kaga an fara abin da yake lisalihin ta ne idan kuma ba wannan ba kudda min duburin fakazabat saboda haka kaga ya kawar wa kansa tuhuma in ba haka ba sai a tuhumce shi a shaida a ce ya zo ne domin ya yi wata shaidar zur kuma jinkirta mutum yagewar rigarsa ta baya ba zai cutar da abin batun da daman haka shine ya faru dan ya faɗe shi daga ƙarshe wannan ba zai rage wa wato al'amarin abin nan ƙarfinsa ba ba zai rage wa shaidar ƙarfinta ba wannan ne abin da ya faru lokacin da mu'mini ali fir'aun wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imana أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم sai ya ce mai wa in yaku kaziban fa alaihi kadhibu wa in yaku sadiqan yusibkum ba'd alladhi ya'idukum kaga da ya tashi magana da mutanen fir'auna sai ya ce yanzu kwa kashe mutumin mutum kawai dan ya ce Allah ne ubangijinsa bayan kuma ya zo muku da hujjoji bayyanannu sai ya ce wa in yaku kaziban fa alaihi kadhibu idan har ƙarya yake yi to laifin ƙaryarsa a kansa zai kare wa in yaku sadiqan in kuma gaskiya yake faɗa yusibkum ba'dhu alladhi ya'idukum sashin abin da yake muku alkawarin zai same ku na azabar Allah sai ya same ku kaga sai ya fara da maganar ƙarya da inda ya fara da maganar gaskiya sai su tume shi aha kai ma ka fara karkata zuwa wajensa ya fara hure maka kunne da haka sai ya fara da maganar da za ta yi musu daɗi sai ya ce wa in yaku kariban tunda su karya tashi suke yi to wannan yana daga cikin hikima kamar yadda a cikin wannan kisar ita kanta lokacin da annabi yusuf alaihi salam ya sanya kwanan awo cikin kayan ɗan uwansa cikin kayan ɗan uwansa da ya tashi bincikawa don a gano a cikin kayan wasu yake fa bada bi ya qabla wi'ai akhihi ya san yana cikin ayi abin da ɗan uwansa amma sai ya fara da nasu amma da da kai tsaye sai dai fara butura sai a ah, to da ban ka shirya to shi yasa anan shi mai shaida din sai ya fara da cewa a duba rigar idan ta gaba ta yage to ita ce mai gaskiya ma'ana dai ta yage ne lokacin da shi yake kai mata farmaki ita kuma tana kokarin ture shi har ta yaga masa riga kaga ta gaba za ta yaga masa riga amma in dai ta bayan rigar ta yage to alama ce da take nuna cewa ya fita a guje ita kuma ta cafko shi ta baya har ta yaga masa rigarsa ta baya shi ne ce falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidi kunna inna da kunna abin. yayin da ya ga rigarsa ta yage ne ta baya sai ya ce lalle shi wannan al'amari yana daga cikin kaidin hukumata kuma lalle ku kaidin hukumata mai girma ne falamma ra'a az-zamir yana komawa zuwa ga shahid ne ko yana komawa zuwa ga azizu misr malamai sun yi magana guda biyu wasu suka ce yana komawa zuwa ga shi wannan mai shaida wasu suka ce yana komawa ga azizu misir shi mijin nata shi ne lokacin da ya duba sai aka ga rigar ta baya ta yagi sai ya ce to wannan dai ma kircin ku ne ku mata hu min kaidi kunna wannan dai ma kircin ku ne inna kaida kunna azim lalle ma kircin ku mata babba ne wato ma kircin mata idan ana ƙiyasta shi da makircin maza babu shakka ya yi fice ya sha gaban makircin maza don haka ya ce inna kai da kunna azim makircin ku babban shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aqlaba lilubbi min kunna ce ban taɓa ganin waɗanda suke da tawayar hankali ba amma suna rinjayar hankalin mai hankali kamar ku mata ga ku dai kuna da tawayar hankali amma kuma kuna rinjayar masu hankali ma'ana ku fi karfinsu da makirci da kaidi wanda zai ga yadda matan nan ta iya shirya magana cikin gaggawa cikin sauƙi ta ɗauki tuhuma gaba ɗaya ta dunkule ta jefa wa yusufu ba tare da ta matsaya ta shirya ta yi tunanin me za ta faɗa ba babu shakka zai yarda da maganar shi wannan azizu misir da ya ce inna kai da kunna aziz kaidinku yana da girma makircinku yana da girma wasu suka ce makircin mace ya fi na shaidan don Allah ya ce inna kai da shaifani kana za'ifa kai da shaidan mai rauni ne to amma wannan istinbadin yana da rauni shi kansa wato ba a cewa kaidin shaidan wato kaidin mace ya fi na shaidan karfi ko a ce kaidin shaidan aka kiyasa shi da kaidin mace mai rauni ne wannan istinbadin yana da rauni fahimtar wannan tana da rauni saboda kaidin mata a nan da aka ce yana da girma an kiyasta shi ne da kaidin maza idan aka kiyasta aka auna kaidin maza aka auna na mata sai a ga na mata su yafi girma su da kitififinsu ya fi na namiji shi kuma shaidan a waccan aya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 kaidin shaidan wanda suka rike mai rauni ne domin ku rike Allah su sun rike shaidan saboda haka kaga ba za a zo a ɗauki waccan aya a haɗa ta da wannan a fita da ma'anar cewa kaidin shaidan bai kai kaidin mace girma ba ko kuma kaidin mace ya fi na shaidan wannan kuskure ne wajen istinbadi lokacin da yake faɗar haka sai ya ce yusufu a'rid an hada kai yusufu ka kawar da kanka daga wannan magana wastaghfiri li dhanbiki ke kuma ki nemi gafaran laifinki innaki kunti min al-khati'in ke lalle kina daga cikin masu kuskure malamai suka ce wannan yana nuna mutum ne mai haƙuri wasu suka ce a wannan yana nuna mutum ne wanda ba shi da kishin matarsa domin matarsa da za ta fito ta yi irin wannan laifi har tana neman ta zubar masa da mutunci bai kamata a ce iya magana da zai faɗa kenan ba yace istaghfiri li dhanbiki yace yusufu a'rid an haza yusufu ka kawar da kanka daga wannan magana ma'ana kada ka fito ka rika faɗar wannan magana wato maganar ta mutu anan kada a kuzuzuta ta kada a yayata ta kada a yi tereranta ya zan wannan kawai ya bukata daga bangaren yusuf ita kuma sai ya ce wastagfiri li zambiki innaki kunti minal khati'in saboda haka yasa gaban sa yayi tafiyarsa kaga wannan yana nuna cewa mutum ne wanda baya da kishin matarsa wannan aya ko wannan shaida da shi mai shaida yayi ko mai hukunci yayi malamai suna hujja da ita akan cewa ya halatta a yi hukunci ta hanyar duba da wasu alamu wato wasu alamu na iya zama shaida da za ta nuna mai gaskiya da mara gaskiya a nan an yi amfani da alama an gane cewa yusuf alaihi salam shine mai gaskiya matan nan ita ce marar gaskiya alama ce aka yi amfani da ita cewar cewa jariri ne da jariri ne ba zai buƙaci maganarsa kawai ta isa ta zama shaida ko ba haka ba da a ce jariri ne ba buƙatar a ce a duba rigarsa ta gaba ta yage ko ta baya ta yage kawai a ji jariri ya yi magana irin wannan ai an gama samun shaida kuma wannan tsayawa ana neman bayanin a duba rigar ta gaba ne ko ta baya ne in ta gaba ne ga hukunci in ta baya ne ya nuna cewa babban mutum ne wanda zai iya yin daidai zai iya yin kuskure don haka gare ya kawo hujjojin da za su nuna daidai yake faɗa an gane ko saboda haka ita karashin ayar tana ƙara warware maganar cewa jariri ne ya yi shaidar don haka babban mutum ne ya yi shaidar amma kuma ya yi amfani ne da alamomi tun da anan da awa ce guda biyu ita tana cewa ita ce mai gaskiya shine mai kuskure shi kuma yana cewa ita ce mai kuskure shine mai gaskiya to me za a yi amfani da shi tunda babu wani wanda zai iya zama shaida ya fito ya yi bayanin cewa ga wanda yake da gaskiya ga wanda yake da laifi babu wanda ya gan su kaɗai suka yi abin nan sai Allah kawai don haka dole a nemi wasu alamomi da za su nuna ga mai gaskiya ga mai kuskure malamai suka ce ana iya yin hukunci bil i'tibari ko nazaran ila al qara'in wal alamat wal amarat suka ce kamar lokacin da annabi Sulaiman alaihi salam kamar da ya tabbata a cikin hadisi sahihi yana cikin sahihai wasu mata guda biyu suka zo suna jayayya akan wani yaro karami yaro ne da yake shan nono mata ne guda biyu babba da karama babbar tana cewa ɗanta ne karamar ma na cewa ɗanta ne sai suka zo neman a raba musu gaddama gurin annabi suleiman alaihi salam saboda haka sai ya karbi ɗan sai ya ce ina ganin kawai abin da zai raba gaddaman nan in yanka muku ɗan nan a raba shi gida biyu ke ki daurabi ita ta daurabi karaman ƙaraman na jin haka sai ta ce na bar mata nata ne ba nawa ba ne na bar mata yana ganin haka sai ce to wannan da ta ce dan ba nata bane nata ne saboda tausayin da ya bayyana daga bagare ta ya nuna ita ce uwarsa waccan kuma babbar da yake ba ɗanta bane ta sha kuruminta komai ma ya faru a fasa kowa ya rasa to kaga anan amfani yayi da wata alama wacce ta nuna masa cewa wannan matar karamar ita ce mai gaskiya waccan kuma ƙarya take yi tana so ne kawai ta kwace mata ɗanta ba bisa gaskiya ba malamai suka ce kamar misali mutum ne bai saba ganin shi ba hula ba duk inda yake da hularsa kamili ne ya yarda cewa hula kamala ce dattijan mutum ne watakila ma da rawani to kawai sai aka ga sai aka gan shi ba hula tsaye ga wani can da hula a hannunsa ya fita a guje shi kuma da hularsa a kansa sannan ga wata a hannunsa kuma ya fita a guje sai wannan da aka san shi da kamala sai ce kaga wancan ya kwace min hulata gashi can ya fita a guje a nan ba a tantama cewa wannan hular ta shi na farko ba a saba ganin shi ba hula ba na biyu kuma wancan ya fita a guje da hula a hannunsa ga wata a kansa menene na gudu kuma hula guda biyu to kaga wannan alama ce duk da ba wata shaida bace ta wani mutum da zai zo ya bayar ba kuma rantsuwa bace amma kuma alamar za nuna cewa wannan hular da ya fita da ita a guje ba ba bace ta wancan mara hular ne kuma tunda mutum ne dama an san shi ba yawo ba hula har kawai ya fito yau ba hula sai kuma a yi zace kuma wani ya fita da gudu da hula a hannunsa kuma ga wata a kansa irin wannan dacen yana yana da wuya ya faru ko kuma a ga mutum a kwance cikin jini jina-jina cikin jini ga wani tsaye da wuka a hannunsa yana huci alamar ɓacin rai a fuskarsa kuma an san a tsakaninsu ba ga miciji kaga waɗannan alamomi ne za su nuna cashe shi kisa na farko ga wuka ga shi kwance cikin jini ga wuka a hannunsa jina-jina kuma ga fuskarsa a martiki a ɓace sannan kuma an san daman tsakaninsu ba jituwa haka duk wani alamomi ne da za a iya amfani da su wajen a ce eh lalle wannan shi ya kisa akan iya a samu wani lokaci haka ta faru a samu wani an kashe shi kuma a samu wani da wuka a zamanin sayyidina Umar kamar yadda Ibn Qayyim ya kawo a cikin littafin sa Turuqul Hukmiyya ce a zamanin sayyidina Umar an taba kawo an wato an taba ganin wani mutum a cikin jini jina jina a kwance sai kuma ga wani kusa da shi da wuka a daidai kansa yana tsaye da wuka kawai aka kamo shi aka zo da shi gurin da umar ka ce da shi to ga wannan an kama shi ya yi kisan kai ce me za ka ce ya ce eh ni na kashe shi shi kenan da umar ce to a je a yi masa kisasi inda ya yarda shi ya yi kisan dan wannan lausu ne a ka'idar shari'a ba za ta sa a kashe shi ba saboda wannan dan an gan shi da wukar lausu ne to amma yanzu ya samu ikirari shi ya ce shi yayi kisa kaga al-iqraru sayyidul adilla an gama samun kowane irin dalili da ake so ce to shikenan tunda kai kashe shi kuma na fanga shi kai aka kama a kansa da wuka an yanka shi ga kura wuka a hannu kuma da jini a jikin wukan to da sai da aka fita za a kashe shi sai wani mutum ya fito a guje yace ku dakata ba shi kisan bani ne ni ne ko me ya aje a yi muku a aka kara kamo su aka taho da su wurin sai na umar ce kai ya aka yi ba kai kai kisan ba za ka ce kai kai ya ce to ai yadda aka kama ni ɗin bayan da zan iya kubutar da kaina an kama ni ga mutum a kwance cikin jini ga na rike da wuka a hannunsa ita ma wukar jina-jina to me zan iya cewa a lokacin in kubutar da kaina ce kai ko me yasa yanzu wato me ya faru ne shi ne shi wannan da ya yi abin da aka ce to me ya faru ne ya ce eh, abin da ya faru ni ma wuci ne da sassafe na fita na je na yanka dabba ta na fito da wukar da jini sai kawai na ga wannan mutum kwance cikin jini ni kuma da wukata na gama yanka dabba ta na abin saboda haka ina tsaye ina tunanin me ya kamata in yi sai yan sanda suka zo suka kama ni shi kuma wancan yace ini eh, da nayi kisan guduwa ne da naga wannan mutum ya taho da wuka a hannunsa sai na na shiga cikin ciyayi na boye saboda haka a gaba na aka zo aka jinke shi aka tafi da shi yanzu nake ganin da in kashe rai biyu gara a cikin ne to ne a nan malamai suke ce an yi wani hukunci mai ban mamaki domin abinda shi sai na umar ya ce ya ce wannan idan har ya kashe rai ɗaya ne tun ya wata ba man ahyaha faka annama ahyan nasa jami'a to shine malamai suka ce wannan hukunci ne mai ban mamaki domin kamata ya yi masa kitasi <laughs> ko da kuwa ya fito ya yi balantiya ya ce shi ne ya yi kisan to kaga a nan hukunci ne bil amara kamar irin su kiyafa shi ma hukunci ne ta hanyar amfani da wata alama na'am قال نسوة في المدينة مرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مجيد نعم تو النبي يوسف عليه السلام يا samu kubuta kuma ya samu shaidar cewa ba da laifi ba shi ke da laifi ba matar azizu ita ke da laifi dalilai da dama sun nuna barrantar annabi yusuf salam daga wannan laifin da ta tuhume shi da shi duk wani wanda yake da ta'adduki da wannan matsala sai da ya barrantar da annabi yusuf salam ya ce ba da laifi allah shi da kansa shi ma sai da ya kubutar da annabi yusuf salam haka nan shi kansa iblis din madugun gayya ɗin shi ma sai da ya barrantar da annabi yusuf alaihi salam waɗanda suke da ta'alluki da wannan matsala su ne shi kansa yusuf din da ita wannan mata da mijinta da matan da za su magana su za ta zo yanzu da kuma shi wannan da ya shaida din mun ji dai annabi yusuf alaihi salam ya kubutar da kansa shi da kansa ya ce hiya rawadatni an nafsi kaga anan ya nuna ba laifinsa bane kuma a wannan ayoyin da za su zo gaba yana cewa rabbi sijinu ahabbu ilayya da'una ni ilai wato a kai ni kurkuku a daure ni shi yafi min soyuwa sama da abin da suke kira na in aikata ita ma wannan matar a ƙarshe za ta zo ta ce wala qad rawattuhu an nafsihi fasta'sa na neme shi amma shi da kansa ya kame kansa sannan za ta zo ta ce al'ana hasal haqq ana rawatuhu an nafsi wa innahu lamina sadiqin ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائرين sannan mijinta gashi ya shi ma ya kubutar da shi shi innahu min kaidi kunna inna kaida kunna azim shi wannan abin ba kircin ku ne don haka Yusuf baya da laifi a cikin wannan sannan ga wannan mai shaida shi ya zo ya kubutar da shi sannan ga mata su ma a ƙarshen sura za su kubutar da shi قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء mu ba mu taɓa sanin shi wani mummunan ta'adi ba ba taɓa sanin shi wani mummunan kuduri ba to wannan mutum ya nemi annabi yusuf alaihi salam ya kame bakinsa yusuf a'rid an haza ka kame bakinka ka fita daga wannan ka fita sha'anin wannan magana ka barta anan ka mutu anan abin da za mu fahimta daga irin tarbiyyar da annabi yusuf yake da ita ba zai je ya yasa maganar ba to amma irin wannan abu ba zai koyi ba musamman a babban gida irin wannan ga alhadan masu hidima ga abin nan ita ma kuma tana da kawayenta abokan tattaunawarta sannan kuma abun bai fita daga ranta ba babu shakka za ta ƙasa ma wata daga cikin ƙawayenta sannan ta gaya wa ƙawarta ta cewa dan Allah wannan magana jinta nan barinta nan kada ki daga ta daga nan ita ma ta je ta samu wata ta ce ke ma jin ki nan barin ki nan kada ki daga ta ita ma haka <laughs> haka sai nan da nan magana ta yaɗu sai aka yi ta terere a cikin gari ba a ƙauye ba a cikin birni kuma kun san matan da suke yan ajin tubarkalla ba a girki ba a daka ba a sirfe ba a ɗauko ruwa ba wahalhalu saboda haka kullum ana da cikakken lokaci ba abin da za a illa irin wannan tsegunguma ɗaya gumi da ƴan ƙananan maganganu saboda haka sai aka yi ta yaɗa magana wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin sai mata a cikin gari a cikin birni ba a cikin ƙauye ba a cikin birnin masar da sai suka rika cewa imra'atul azizi matar babban mutum matar wazirin masar تراود فتاها عن نفسه تنا نيمان يارا جدنتا تنا نيمان سدلالاتا قد شغفها حبة فانت يا ك... يا وتسنش يا يا يا يا يا, يا, يا انني ازوت يتا حتى لامس شغاف شغاف قلبها وت... شغاف شغاف القلب شيني تنتانن يا وتسن يا انني هر يا شغ يا تو تنتانن زوتيتا suka ce shine alhubbul katil san da yayi mato ta mato akan sa kamar ta mutu wato suna tirire suna faɗar maganganun tare da da zarginta inna raha fi dalalin mubin lalle mu muna ganinta tana cikin wani babban kuskure tana cikin bata mabayyani wato ya za a yi mace mai matsayi irin nata kuma ta ce dan aikin gidanta za ta nema lalle wannan abu nata yayi muni فلما سمعت بمكرهن فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة وآتت كل واحدة منهن سكرا مسكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وقلنا عاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمروا ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم to da labari ya yadu cikin gari ƙawayenta sai maganganun suke duk inda suka tsugunna ba su da abin gulma sai ita falamma sami'at bi makrihinna arsalat ilayhinna yayin da ta ji labarin makircin da suke kullawa sai ta aika musu da katin gayyata wa'tadat lahunna muttaka'a ta tanadar musu da gurin cin abinci wa'atat atat kulla wahidatin minhunna sikina ta ba wa kowace ɗaya daga cikin su wuka wa qalat sai ta ce wa yusuf ukhruj alaihinna fito ka gilma ta inda suke falamma ra'ainahu yayin da suka ga annabi yusuf akbarnahu sai suka girmama lamarinsa wa qatta'na aydiyahunna suka yayyanki hannayensu wa qulna hasha lillah suka ce tsarki ya tabbata ga Allah ma haza bashara wannan ba mutum bane in haza illa malakun karim wannan ba wani bane face mala'ika babba bala'ika mai karamci wato lokacin da ta ji makircin da suke ta yi mata wasu malamai suka ce makircin shine wannan tsegumin da suke ta yi na cewa imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi kan shagafa hubba wasu suka ce a makircin su ma suna so su gan shi ne amma sun rasa ya za su yi su gan shi to ba za su tsokano ta ita sai ta neme su ta nuna musu shi to da ta ji haka arsalat ilaihinna sai ta aika wa kowa goran gayyata ku zo ina gayyata ku ta shirya musu liyaba a gida ta shirya musu cin abinci aka tanadi guri na cin abinci wanda ya dace da matan manya saboda haka aka yi shimfiɗa aka sanya filallika wanda za a gida lokacin da ake cin abin da za a ci wannan ya nuna cewa a wannan lokacin duk waɗanda suke ji da kansu in za su ci abinci sai an kishin gida ma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la akulu wa ana muttaki la akulu wa ana muttaki ba na yadda in ci abinci a kishin gidi domin cin abinci ne na masu nuna sun isa waɗanda suke jin su ɗan ajin su tubarkalla ne saboda haka ta tanadan musu gurin da za su kishin gida sannan ta samun musu abin da za su ci amma abin nan sai an yanka nama ne kankana ce ko ma menene sai dai an sa wuka an yanka shi ta san cewa saboda tsarerin kyau da Allah ya bawa annabi Yusuf alaihi salam za su shiga wani imuwa a yayin da suka rike wannan wukake masu kaifi a hannunsu babu shakka za su rika yanke hannayensu saboda haka ta yi wannan suka amsa goron gayyata kuma duk masu mata tsegumi din nan duk suka halarta saboda haka duk sun zo sun yi jeru da ras saboda ka an kawo abinci kowace takishin shingida ana ta ci ana ta shewa ana ta barkwanci can sai ta ce ukhruj alaihinna fito ka gilma aka ce ukhruj alaihinna domin a nuna maka akwai murur kalmar marra da aka shigar cikin kalmar ukhruj ka fito ka gilma ta gabansu a matsayinta na shugabarsa ba za ta iya ba zai iya saba mata ba wasu malamai suka ce ta masa kwalliya ta sa masa fararen kaya domin kyakkyawan mutum ya shiga fararen kaya kara kyau saboda haka ce ta sa masa fararen kaya ta ce ka fito ka gilma ta gabansu falamma ra'ainahu akbarnahu suna ganin shi sai suka girmama sha'aninsa me suka faɗa me ya faru har suka girmama sha'aninsa wa qatta'na aydiyahunna suka yayyanke hannunsu wato aka yi amfani da taz'ifi qatta'na ba qata'na ba dan a nuna cewa sun yi ta yayyan sun yi ta yankan hannunsu ko kuma saboda yawan su kowace ta rika yankan hannunta tana zaton ayaba take yanka wa qulna hasha lillah suka ce tsarki ya tabbata ga Allah ganin yadda yake da kyau wannan kyan sai ya dimutar da su suka ce tsarki ya tabbata ga wanda ya halicci wannan kyau ma haza bashara wannan ba mutum ba ne. wato saboda ruɗewa, sai suka ce wannan ba mutum ba ne. in haza ina malakun karim wannan mala'ika ne a mala'ikan ba babban mala'ika ne ba <laughs> ba karamin mala'ika ba kaga wannan shi yake nuna cewa a ɗabi'a ta mutum yana ɗaukan mala'ika halitta ne mai kyau kuma haka yake shi yasa Allah ya sifanta Jibril da cewa zu mirratin fastawa ratin, mirratin sayyidina Abdullahi dan Abbas yace zu zarin hasan mai kyakkyawar kamani mala'iku suna da kyan halitta saboda haka wannan ita ce ɗabi'a ta ta, ta mutane suna ɗaukan mala'iku masu kyan masu kyan halitta ne kamar yadda ɗabi'a ta mutum shedan yana sifanta shi wani wani halitta ne mai muni mai ban tsoro shi yasa ko ko zanen shi za a sai a yi wani halitta mai kauhuna haka da idanunsa jajawur kamar rana ta tafaduwa shi yasa Allah da ya tashi sifanta shajaratu zakkum sai ya ce innaha shajaratun takhruju fi asli al-jahim tal'uha ka'annahu ru'usu shayatin dan a nuna maka wato bishiya ce mai ban tsoro ko kallanta kawai kai sai ka ga ƴaƴanta kamar kawunan shedanu wato dan a nuna maka muninta an ce jahid jahid wani marubuci ne abu usman jahid wani marubucin adabin larabci ne yana da muni ba laifi wata rana yana zaune sai ya ga wani mutum makeri da wata mata sun zo inda yake sai wasan ta ce kamar wannan sai suka juya suka ce <laughs> kamar wannan saboda haka sai ya tashi ya bi su yadda ya samu makerin nan ya da kuma yana ta kere kira ya ah, ka zo kai da wata mata ina zaune kun nuna kun ce kamar wannan me ya faru ta ce ya ce masa eh matar ta zo ta ce wa in yi mata abin wuya amma in yi mata zane irin wato kamar shedan a jiki sai na ce da ita ina ni na ga shedan da zan iya zana miki sai ta ce biyo ni saboda kamar zuwa sai ta nuna min kai ta ce kamar wannan to shi kenan lokacin da suka gan shi suka ɗimauce har suka yayyanki hannayensu to a lokacin sai ta fara cika baki ita zalika ta ce ƙalat ni kunnan nan lazilin tunna ne fi wannan shi ne yusuf ɗin da kuke zargina a kansa Ga shi nan kun gan shi gani ɗaya duk kun kiɗi kuna ta yanka hannunku gani sau ɗaya ballantana ni da na shekara da shekaru tare da shi to ni ina zan sa kaina in yanka kaina kenan da kuga shi sai ne ɗaya kun yanka hannu to kaga a nan ta kama su su ma sun fada cikin begensa saboda haka yanzu duk sun yi tarayya cikin abu ɗaya babu magana tirere kuma la tuqfi ma fa'alat ma fa'alat bika al-ashwaq fashrah hawaka fa inna fa kulluna ushaq kada ka rika boye abinda yake ranka na soyayya ka yi bayanin soyayya ka duk cikinta muke inna kullum fiha saboda haka yanzu kaga ta daure bakin su yanzu sai dai su taya ta kuma yaki akan ta cimma na ta. saboda haka suka rika kira shi cewa lalle ka je maganar mai gidanka war gidiyarka ka yi mata biyayya kada ka saba mata in kana in ka saba mata abin da zai faru ba zai yi kyau ba suka shiga taya ta kuma yaki yanzu ba maganar a ce inna lana rafi dalalin mubin ake ba yanzu ta hau kanka daukon shiriya qalat fa zalikun allazi lumtunni fihi tace to wannan shine yusuf din wanda kuka zarge ni akan sa wala qad rawatuhu an nafsihi kaga anan ta fito karara a can da ta ce ma jaza'u man arada bi ahlika su'an shine mai laifi a yanzu ta fito karo karo ta faɗa musu wala qad rawatuhu an nafsihi fasta'sam ni na neme shi shi kuma ya kafe wato fasta'sama wato isa matuƙa mubalaga filimtina wato kamar ya shiga wani guri ya rufe kansa ya katange kansa ta yadda ba zan cin masa ba a nan malamai suka ce bayan su ta nuna musu jamaluhu zahir sai kuma ta gaya musu jamaluhu batin kyansa na zahiri ta nuna musu suka gani har suka rika yanke hannayensu sai kuma take gaya musu kyansa na batini shine kyan halinsa fasta'sam mutum ne mai kame kansa kaga wannan kuma kawa ce kyau ne wanda yake na batini wala in lam yaf'al ma amuruhu tabbaci hakika wallahi har idan ba zai aikata abin da na umarce shi da shi ba la yusjananna tabbaci haƙiƙa sai an lufe shi sai an kulle shi me yasa suke sai an kulle shi ba sai mun kulle shi ba haka manya wani lokaci suke magana sai a rika kawo damirin abina'il majhul a ce yaya an fita ne an dawo ne mai gida mai martaba an fita ne an dawo an shiga ana nan da shi ba ake magana amma sai ana nan ko an fita ne an yi tafiya ne to saboda haka la yusjananna lalle tabbaci hakika sai an kulle shi wala ya kunan as-sahiri kuma lalle sai ya zama cikin kaskantattu kaga a can sai ta ce ko dai a kulle shi ma jaza'u man arada bi alika su'an illa an yusjana aw azabun ali amma anan bata faɗi azabar ba saboda a can a rikice take saboda haka sai ta nannago azaba amma anan tunda a take kuma har an gane tana da uzuri sai ta cire maganar azaba sai ta tsaya akan maganar kurkuku kawai an gane ko ke la yusjananna wala yakunan min as sagirin kuma lalle sai ya zama cikin kaskantattu to anan ne annabi yusuf alaihi salam ya ga abin fa ya ƙara ƙarfi ya ƙara tsamari tunda yanzu ba wai maganar zalika ita kadai ake ba har ma sauran matan gari sun shiga tayata dole ne ya nemi ubangiji ya kawo masa ɗauki na gaggawa shi kala shi rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi ya ubangiji kurkukun shi ya fi soyuwa gare ni sama da abin da suke kira na zuwa gare shi kaga bai ce take kira na ba sai ce suke kira na wanda zai nuna ma sun shiga tayata an gane ko wa illa tasrif anni hunna. ya ubangiji har idan baka kawar mun da wannan kaidi nasu ba asbu ilaihinna zan karkata zuwa gare su tunda mutum ne sauraka yana da halitta ta mutane yau da gobe za ta sa ya rauni idan ubangiji bai kawo masa tallafi da agaji ba wa akun min aljahilin daga lokacin kuma in kasance daga cikin waɗanda suke wawaye aljahlu huna as-safaha in zama cikin jahilai wato wawaye wanda suka yi ilimi amma ba su yi aiki da ilimin sa ba ba su yi aiki da ilimin su fastajaba lahu rabbuhu nan da nan sai ubangijinsa fa'un dinnan littaqib fastajaba ladda nan sai ubangiji ya amsa addu'arsa fasarafa anhu kaidahunna ya karkatar masa da kaidinsu ya ije masa kaidinsu innahu huwa sami'ul alim lalle shi ubangiji mai ji ne kuma mai gani ne wato annabi yusuf alaihi salam masani ne annabi yusuf alaihi salam ya shiga bala'in da ya fi na farko gara bala'in rijiyar da aka jefa shi akan wannan bala'in da ya shiga na yanzu bala'in rijiyar da aka jefa shi ba zai yi masa illa ba kamar wannan bala'in da ya abin nan wancan qadarul lahi ne mu'lim wannan kuma sabrun ne an ma'siyatillah A sabru salasatu anwa sabrun ala ta'atillah wa sabrun an ma'siyatillah wa sabrun ala aqdarillah ka yi haƙuri bisa biyar Allah ka yi haƙuri kada ka saba wa Allah ka yi haƙuri kuma akan ƙaddara ta Ubangiji A sabru an ma'siyati Allah afdalu min sabri ala ala qadarillah saboda kaddarar ubangiji ta riga ta wakana ba yadda za ka yi sai haƙurin idan kuɗi ne kake ta ajiya gobara ta cinye kuɗin ba yadda za ka yi dole haƙurin za ka yi za ta dawo ta dawo maka da kuɗin ne ba za ta dawo mana saboda ka baka da wani khiyar sai wannan amma saban Allah ranka yana so ga abin kuma za ka iya yi kuma ka haƙura ka fasa yi to kaga haƙurin anan ya fi girma sama da wannan shi yasa suka ce irin yadda Allah ya zarrabi annabi yusuf alaihi salam ya yi haƙuri ba kowa bane zai iya wannan haƙuri wato dukkan wasu dalilai da za su iya taimakawa wajen ya fada cikin laifi sun kammala sun cika a tattare da shi amma allah maɗaukakin sarki ya yi masa wato gyaɗar dogo ya kare shi bai fada cikin wannan laifin ba na farko dai gashi namiji ne saurayi ubangiji ya sa wa duk ɗa namiji san mace sannan na biyu gashi saurayi ne sha'awar saurayi ta fi ta wanda yake ya kwana biyu sannan abu na uku gashi tuzuru ne bai taba aure ba ba ya da mata bandanta na yanga saboda ka ba ya da abin da zai karya sha'awar nan tashi sannan abu na hudu gashi a garin da ba nashi ba galibi mutum in ba a garinsa yake cikin danginsa cikin waɗanda suka san shi ba ya fi zaƙewa in yana gari kowa ya san shi ba zai yi wasu abubuwan ba amma in ya fita inda ba idan sani to ya fi zakewa to kaga a garin bakunta yake sannan kuma ga matar da take neman sa da abin wato abu na hudu kenan na biyar matar da take neman sa da abin mace ce wacce take da matsayi sannan kuma mai kyau za tu mansibin ce wa jamal sannan kuma gashi ita ce take neman sa ba shi ne yake neman ta ba galibi sautari idan mutum namiji yana sha'awar mace da iskanci idan har bai ga fuska ba duk yadda yake sai dai haƙura amma in ita ce ta buɗa masa kafa to shikenan abin ya zo masa gidan sauki sannan gashi ba wacce za ta iya yarda ba ita ce ma ta kawo kanta sannan gashi kuma shi a ƙarƙashin ta yake a ƙarƙashin ta yake akwai yiwuwar ta cutar da shi idan bai mata biyayya ba sannan kuma baya jin tsoron ta yaɗa labarin abin da ya wakana tsakaninsu domin ita ce ta nemi abin sannan kuma duk ta rurrufe kofofi ta yadda babu wani da zai gani da zai je ya faɗa abin da ya faru sannan gashi mamluk ne bawa ne ya saba abin da ya daɗe a gidan ana ganin shi yana kai kawo a gidan ya shiga ya fita ya shiga ya fita don haka dan an gan shi a gidan ko ya fito da gidan kaga babu wanda zai shakkarsa ya ce me kawo na gidan nan daman an san shi a gidan yake sannan kuma gashi ista'anat bi a'immatil makri ta nemi limaman makirci su taimaka mata su ne waɗannan matan wanda suka nemi su ma su ƙara wato ingiza shi su yi masa ingiza mai kan turuwa sannan kuma gashi ta yi masa wato barazana na cewa za a kulle shi ko kuma zai shiga cikin ƙasƙanci wato ga ragba ga rahaba duk ta haɗa masa sannan kuma shi kansa mijinta bai nuna damuwarsa ba mutum ne marar kishi domin kalmar da ya faɗa tana nuna cewa bai damu ba shi yasa ita ma wannan kudurin nata bata janye ba to amma duk da haka duk da waɗannan dalilai annabi yusuf alaihi salam ya daure ya haye wannan makircin makirci guda uku waɗanda duk aka shirya masa Allah ya tseratar da shi makircin ƴan uwansa la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida ubangiji ya kubutar da shi daga wannan makircin sannan makircin ita wannan mata ita ma innahu min kaidi kunna inna kaida kunna azim ubangiji ya kubutar da shi sannan makircin su ma waɗannan matan ubangiji ya kubutar da shi fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna saboda ka kaidi guda uku duk annabi yusuf alaihi salam ya ketare su wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in